kin ga dai amina wallahi kin koya min shan ruwa ina cin abinci ki duba fa naki duk kin shanye ma ba ki ci abincin kirki ba me yake damun ki ne yau wai alhaji kenan wallahi kullum idan na tuna irin wannan zaman da muke yi na cin abinci ni da kai abin yana burge ni ga baki daya na kullum na kasance tare da kai wurin cin abinci irin wannan tuni idan kika yi min irin wannan magana kin san me nake tuna tun lokacin da nake ta gwagwarmaya ta neman auren ki na duba irin yawan jama'ar da na kasa a kanki sannan kuma da irin shekarun da muka yi zuwa yanzu dole in ce yaban gwani ya zama dole dole in yaba miki na fasa samun kai fa alhaji na gode da irin wannan yabawa da kake min. zama ki ta gani na na san wani abin alfahari ne a gare ki amma akwai wani karin magana da masu iya magana suke faɗa zama zaunewa fitar tana da matuƙar mahimmanci domin a je a samu abinci wanda za a sa a bakin sala hmm. Alhaji kenan na Amina. ya haka na ga duk wani ranki a ɓace mai faru ka duba fa dan Allah ta yin fa sai daga ƙaramin ci goma sha biyar iya guri mai dia zauna tukunna sai in buga min bismillahir rahmanir faru wato kin san abin da ya faru na to sai su ya tare ni ya rike ni tsam a hanya shine na ƙara wannan minti goma sha biyar kin san daidai da minti ɗaya ba na son na ɓata lokaci a kan lokacin da nake shigowa gida ni ma na yi tunanin haka yanzu abin da za a yi tashi za ka yi mu shiga ciki kai wanka da ruwan zafi kwanta ka huta sukuna na san ka gaji da yawa Aha ji mana Ah, na gaji da biyayya da ladabi da nake miki dangane da soyayyar da ke kanya da ah, ke kuma na san zaki matukar mamaki in baki sani ba ni kadai ne Musa wanda ya kamata ki kasance tare da shi kuma ki aura in baki gane haka ba shine na shiga na fita na yi abin da na yi na tabbata iyayenku ba za su taba yadda sa aura miki aliyu ba to bari ka ji musa ƙarya kake yi kai baka isa ka haɗa iyayen su hana mu aure ni da aliyu kuma duk wani shigenka da ficinka ba zai taɓa hana ni auren aliyu baki san wani abu ba ban san cewa wuya ce ke ba sai yanzu saboda wadda take so iyayenta ba sa so ta ma aure zai yi ita to ai kai ne babban wawa wallahi kai ne babban wawa kuma ko da ka shiga ka fita domin kana aure aliyu to kai ba zan zama taka ba har abada wallahi ba zan daina san ki har abada kuma ni kaɗai ne zan aure ki ko kin ki ko kin so sai na aure ki zara'u yanzu kenan abin da musa ya je mana kenan haka ya je shiga tsakaninmu da iyayenmu wannan abin yana ɗaga mu hankali wanda abin da ya aikata ya sa mummunan gaba tsakanin iyayenmu to ai wallahi ya kamata mu ɗau mataki a kansa game da wannan lamarin tun kafin abin ya kwaɓe mana wannan haka yake ki kwantar da hankalinki zara zan nemi Musa a ko'ina yake, kuma ya karɓi sunansa da ake kiransa Musa Iblis. Wallahi, karuna da Musa ba zai ji da daɗi ba. Wallahi, tunda Musa ya saka mu hawaye, to gaskiya ya kamata mu ɗau mataki a kansu. Bai kamata mu ƙyale shi ba. Wallahi, karuna da Musa ba daɗi. domin sai ya gaya min abin da ya gaya wa iyayenmu wanda yasa suka kiyarta da maganar auren mu tsakanin ni da ke ko da za a kore mu daga makarantar nan sharaɗin Allah shi ne zaman lafiya ga mai riba a mai fa'a. cikin zuciyarka ba tinkiya karka biya shi dan amadariya amana ce Musa kana tunanin zaka iya raba ni da wanda nake so nake kaura eh kana tunanin zaka iya shiga tsakanina da Zara'u eh to ka sani duk duniya babu wani mutum da ya isa shiga shiga tsakanina da zara'u ka je ka iya kulle kullen da kake yi a gurin iyayenmu ka tarwatsar alakar da take ai bukatar maji haji sallah wallahi ƙarya kake idan kun isa ku auri junan ku mana na shiga na fita na raba auren ku kuma aure kai da ita wallahi ba zai taɓa yiwa ba zara'u mallaki na ce ƙarya kake musa inna lillahi wa inna ilaihi ya mutu ka kashe shi ba aliyu mun shiga ukun mu da ba da sirri na ki gane hakan amana ce duk soyayya makainiya tana son samu kokawa da sakayya ga mai jinyar iyaye zai darawa hanya ta soyayya da juna babu dinawa. amana ce amana min idan kewa idan na tuno ki sai na ji duka kunci yayi da jin muryar ko barci idanu yi budewa ta ya a yi a cira da guda zami wayewa amana ce amana min wallahi zara'u gani nake baki damu sam da abin da nake ciki ba ki duba irin kalubalen da nake fama da shi da irin tashin hankalin da nake ciki sai nake gani ni kadai nake tashan wahala haba aliyu idan ka faɗi haka ba kai min adalci ba saboda a cikin wannan lamarin babu wanda ya baka gudunmawa fiye da ni sanin kanka ne cewa ina kaunar ka. Zara'u, ai baki komai ba akan irin abin da na yi. Domin abin da ya faru da ni, mahaifina ma da ya kawo ni duniya, na samu matsala da shi akan wannan al'amarin da yake tsakanina da ke. Hasali ma karatun da nake ya samu matsala, domin babana ya dakatar da ni sakamakon rashin ra'ayin ci gaba da mu'amalata da ke. Na sha wahala, na sha tsangwama. Na ɗauka ruwan jikina ya ƙare saboda tsananin hawaye da na zubar a kan wannan lamari. Haba Aliyu, amma ba za ka gane ba ne. A sanadiyar wannan lamari, ƙaddara ta zama min sanadi. Abu na ƙarshe uku. mahaifina har kulle ne ya dakatar da fitata ba don komai ba duk don sabida kar mu ci gaba da haduwa da juna ne da ke yanzu zan faɗa maka wani labari wanda zai sa zuciyarka ta sallama a akan soyayyar da nake maka ba zan taɓa iya haƙura da aliyu ba ba zan taɓa daina son aliyu ba umma ba zan iya rayuwa ba tare da Aliyu ba. Zara'u, wallahi ba za ki aure Aliyu ba. Ko kina so ko ba kya so, ba za ki taɓa auren Aliyu ba. Ki shiga duniya, ki lalubo duk wanda kike so. Ki kawo za mu aura miki shi, amma Aliyu ba zai taɓa zama sarki na ba. Allah sarki umma. soyayyar aliyu ta makantar da ni ba na ji ba na gani aliyu kaɗai nake gani umma maganan shi kaɗai ke da daɗi a cikin kunne na umma don allah ke mai rai umma ki tausaya miki bari mu yi auren nan zara'u mutukar yatsa ba zai taɓa tsararin samaniya ba to wallahi ba za ki aure aliyu ba Aliyu ba zai taɓa zama sarki na ba. In dai har ina raye ina numfashi a doron kasa sai dai baya raina. Umma! Umma! sanya komai amana ce. Hajiya, ya kamata mu san dalilinki na rashin son ai wannan aure. Domin na tabbatar kina da dalili mai ƙarfi. Haba Alhaji, yanzu kamar zara'u ba mu isa mu aurar da ita da wanda muke so ba sai dai wanda take so? Wanda take so ni kuma ba na son shi, ba na so na haɗa zuriya da shi wallahi. Hajiya, wannan magana kin daɗe kina faɗanta. Ya kamata ki kawo min wata hujja mai ƙarfi wadda zan yadda da ita. Kai haƙuri Alhaji ba zan iya gaya maka komai akan wannan al'amarin ba. Amina, ki sani tun da ke da ki ba mu taɓa yin sa'insa ba. Amma a wannan lokacin kina nema ki canja halayenki ki fita daga irin tarbiyya da ladabi da biyayyar da kike da ita a gare ni ki canja halinki gaba alhaji ina nan a yadda ka sani a cikin halayena babu wanda ya canza yana nan kawai ka hakuri alhaji ka yi haƙuri don Allah ka yafe mu a bar wannan magana kawai ba na santa Alkisu. Na'am, kawata. Na rasa wanda zai share min hawaye a gidan nan. Daga Abba har Umma. Asali ma abba maganar umma yake ji ki haƙuri ƙawata ni ba abin da zan ce miki shi in baki shawara ki haƙuri ki bi su da yadda suke so ga su iyaye ne a gurin ki sai yadda suke so ni dai abin da ɗaya zan ce miki ki ki kokari ki ga an bar ki kin ci gaba da karatun ki saboda ni shine damuwa na yanzu in so komai ma daga baya zai iya so Bilkisu ba za ki gane ba. umma tana so ta tarwatsa min rayuwata da rayuwar karatuna ba haka ba ne kin san ita abin da za ta gano ke ba za ki iya gano shi ba ki san ko wani abin take guje miki hmm? ki hakuri in dai shi ne buƙatanki Allah zai baki ki dinga addu'a ni ko ƙawata ki tana kuka ki san komai tsanani sauƙi na zuwa ki hakuri hmm? ƙawata ki dena kukan to ne ƙawata ya haƙuri kisa nake son ki mm. maganin ki ba karka biye a gaskiya ba zan iya kyale aliyu ba ba zai yiwu ba asali ma yanzu na fara sonsa wallahi sai dai in kyale waɗanda suke bani umarni akan na rabu da aliyu kamar yadda kowa ya sani cewa kamar yadda gangan jiki ba za ta iya rayuwa ba sai da zuciya haka ne ma ba zan iya rayuwa ba tare da aliyu ba <sighs> i love you aliyu i love you Sara'u. Abin da ya faru kenan? Wallahi sweetie. kuwa Aliyu. Bayan ummata ta ci wannan abincin sai ciwon ajali ya kama ta. Da muka je asibiti bayan kwana biyu ta rasu. Kuma kafin ta rasu ta bar wasiya cewa bata yadda a yi aure tsakanina da kai ba. Bata yadda a yi aurenmu ba. Aliyu. Gaskiya kin haɗu da mummunan ƙaddara. Sai dai abu ɗaya zan iya cewa ƙaddara ta riga fata. Domin wannan abin da ya faru Allah ya gani ba kin yi ne don ki kashe ta ba. Kin yi ne domin tunanin watakil Allah zai iya sa ta dawo ta zamana tana da ra'ayi da ci gaba da mu'amala ta da so abin da zan iya cewa ɗaya ne allah ya ji kan mama ya mata rahama ke kuma allah ya yafe miki kuskuren abin da kika aikata amin summa amin Alhaji. Na jin kai mala. Wallahi. Auren Zahra'u da Aliyu ba zai yi ba. Kuma ka sani in gaya maka duk girman mutum duk iliminsa duk da kuka sa wajen Allah da saninsa auren ba zai yi ba. Menene dalilin da ya sa hakan ba zai yi ba saboda me? Ba zan gaya ma ba. amma zan gaya ma wajen wanda zaka ji ya gaya maka wallahi ko a ina ne ko mun nisan guri ko a ina ne wallahi zan ci in ji dalilin da ya sa yata ba za ta aure wanda take so yake son ta ba ka san aliyu dan waye ko ka san sa a garin nan ko ka san inda yake aliyu ban san ko dan waye ba ban kuma san garinsu ba ban kuma san inda yake a zaune ba alhaji ubansa shine alji karami amininka kuma mazaunin kano ne ranar da suka zo kana ina zarau dama wani shine ma'aikin aliyu to barin gaya miki ba za ki taba auren dan wannan mutumin ba ba zai taɓa haɗa zuriya da wannan mutumin ba wallahi haba umma me yasa zaki haka yin hakan kuskure ne umma bai dace ba assalamu alaikum me ke faruwa a gidan nan ya na zo na same ku haka ke kin tsaya kina cikin fushi ke kuma kina kuka menene ya faru bakin namu ba su zo ba ne amma umma ta kore su daga aliyu har mahaifi ce abba umma ta kore su subhanallah saboda ne kai haƙuri alhaji da gaban kaina da ne zara'u ba za ta abin ɗanyen maki to dama kin san shi ne ko kuma kin san su ga wani mawaƙi ko na san shi ko ban san shi ba mun dai ba zan haɗa zuwa da wani mutum ne ka yi haƙuri ka ba zuciya ka haƙuri ka ba nan da nan na wasu ke zuciya ta da ra'u ki haƙuri ban faki a wani wani. Iso ki ya isa. Amma. Ya isa ka ya isa ka Bari zan sami ka. Ki haƙuri. Eh, kwarai da gaske eh ina nan ne yawwa ni ba <coughs> ban daɗe da shigo salamu alaikum to am iya guri bari zan kira ka nayi baki <laughs> yawwa abba dama an ka dawo na dawo yanzu nan na shigo lafiya lau ina gajiya to yake faruwa abba dama zan faɗa maka cewa tare da aliyu muke saboda kwana biyun nan abbansa na yi masa kulle kuma ya hana sa zuwa makaranta kwata-kwata abba wai saboda halakan da ke tsakanina da shi kulle kuma to alhamdulillah na je wajen malam hamidu malam hamidu ya ce min na je na samu baba karami sai na ta tunanin baba karami baba karami to ai in baba karami ne ai amini na ne ka san baba karami kenan amini na ne ni kuma mahaifina ne alhamdulillah komai ya kwana gidan sauki idan har haka ne yanzu sai ku shirya ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba sai mu tafi gaba ga alamun cewa muna da nasara mai sauri ne silar komai